wabarakatuh. Muna gode wa Allah maɗaukaki muna yabo gare shi da ya sare mana dawowa domin ci gaba da mu na mako-mako musamman kuma wanda muke bayan sallar asuba a wannan safiya ta alhamis a wannan masallaci babban masallacin dutse a jihar jigawa darasin da muke a littafin risala ta malam ibn abi zaidin al rahimahullahu ta'ala wanda za mu tashi yau a darasinmu na ɗari da tamanin haka ne ko? yawwa darasi na ɗari da tamanin a babin zakka amma kuma wanda malam ya sanya wa suna babun fi zakatun aini wal harfi wal mashiyati wa ma yakhruju min al ma'dini wa dhikri ya jizyati wa ma yu'khadhu min tujjari ahli zimmaci والحربيين abubuwan da za a tattauna a ciki duk suna cikin wannan babi ko matashiyar sunar wannan babi kuma in ba manta ba daga cikin abubuwan da muka tattauna a kansu mun yi magana akan zakkar kayan abinci ina nufin kayan noma ko mun yi magana akan wannan da nau'o'in abubuwan da ake fidda zakka a cikinsu da wanda ba a fitarwa sannan muka zo zakatul aini zakatul aini abinda ake nufi su ne zinare da azurfa da kuma a zamanin yanzu abinda yake a matsayinsu na kuɗi da ake amfani da shi bank banknotes da kuma dai abubuwa daban da kowace ƙasa ta tsara take sanya shi a matsayin abin da ake amfani da shi wajen saye da sayarwa da kuma da shi ake sanin ƙimar abubuwa mun gama da wannan bayan mun tattauna a mu na ƙarshe inda dai magana akan wayujma'u az-zahabu wal fiddatu fi zakka ana hada zinare da azurfa wajen zakka ma'ana wajen hada nisabi idan ɗaya nisabinsa bai kai ba to idan ɗayan shi ma bai kai ba amma in an haɗa su biyu za su fi da nisabi to ya halatta a haɗa su Shi ne abin nufi wa yujma'u الذهب والفضة fi zaka har yace faman kana lahu mi'atu dirhami wanda yake da dirhami ɗari menene nisabin zakar dirhami Shi ne na silba azurfa Nisabin ta dirhami ɗari biyu to idan mutum yana da ɗari kaga yana da rabin nisabi sannan wa asharatu nane. ya zama yana da zinari guda goma wanda shi kuma dama mun san nisabinsa nawa ne ashirin ne in kana da zinari guda ashirin mai nauyin ashirin to shine kake da nisabi in ya shekara a hannunka sai ka raba shi gida arba'in ka ba da ɗaya idan kana da dirhami na silba dirhami ɗari biyu shi ma shi ne nisabi zuwa sama in ya kai shekara a hannunka shi ma sai ka raba arba'in sai ka ba da ɗaya adimin wannan ko shi ne 2.5 percent to idan nisabin ɗaya bai cika ba na ɗayan ma bai cika ba za a iya haɗawa a tada misali shi ne abin da yake faɗa a to shi muka yi wannan duk mun gama da shi to yau abin da za mu tattauna shi ne zakatul urud zakat mene al urud ko a ce urud tijara zakka ta kayan sayarwa kayan da su a asali fi a a'yaniha la ta fi, a ainihin su kansu babu zakka amma in ana kasuwanci da su ana sayarwa to ana tsimanta su a fitar musu zakkar kuɗi an gane asalin wannan zan fara da hadithin saboda da shi misalin namu zai fi fita al'imam malik a cikin muwatta da al'imam bukhari da al'imam muslim duk sun fitar da hadisi daga Abu Huraira Imam Malik ya rawaito daga Abdullah ibn Dinar Abdullah ibn Dinar daga Sulaiman ibn Yasar Sulaiman ibn Yasar daga Iraq ibn Malik shi kuma daga Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa 'ala al-muslimi fi 'abdihi wala farasihi sadaqatu mutum musulmi ba a wajabta masa zakka ba a bawan da ya mallaka bawa da ya mallaka hakanan dokin da ya mallaka duk babu zakka bawa an faɗe shi ne nan saboda mun sani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa bayan wannan lokaci ana yin irin bauta din mutum ya je kasuwa ga bayi nan ya sa kuɗi ya zaɓi wanda yake so da zai masa aikin gona ya ga mai ƙarfi lafiyayye ya saya irin yadda mutum zai je sai akuya ko saniya haka da ɗan adam ana wani duk duniya ba iya musulunci ba musulunci ne ma ya buɗe ƙofofin yadda za a riƙa yantawa in kai wani laifi kafara ta hauka sai a ce ka yanta bawa ko fatahariru raqabati to a haka a haka har ya zama musulmi a wannan abu yayi launi a hannunsu kuma daga baya dai a zamanance aka zo aka dakatar da wannan tsari na yin bauta tsakanin ɗan adam da ɗan adam aka yi abolishin ɗinsa kun san wannan kuma abubuwan da united nations ta tsaya a kansu shi yasa yanzu babu zancen bauta to amma a da akwai kuma mutum zai iya zuwa kasuwa ya siyo to in mutum ya mallaki wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu zakka a cikinsa ma'ana zakka a ce ta ɗan adam a duba a auna a lissafa irin yadda ake na akuya da rago da shanu da raƙuma ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu a wannan an gani haka nan idan mutum yana da doki dokin da ya aje domin ya hau yana ci da shi to shi ma babu zakka a kansa to abinda wannan hadisi yake nufi ma uhidda lil qinyati ko al qunyati abinda aka tattale shi domin amfani ka saya domin kai amfani da shi in bawan ne ka sayo domin yi ma aiki in doki ne ka sayo domin ka hau to duk abin da dama aka saye shi domin a yi amfani da shi a rayuwa to babu zakka a kansa mun gane shi yasa babu zakka a gidanka na zama babu zakka a motarka ta hawa babu zakka a kayanka na sawa duk kuɗinsu an fahimta duk tsadarsu ko sun kai nisabi kayanka na sawa in aka kimanta aka lissafa aka ga ka sa kayan da in an yi ɗinsu sun kai zakka to ba zakka saboda me ka saya ne domin ka sa a jikinka to haka duk abin da ake amfani da shi ba a zakka a cikinsa saboda me abu ne da ka saya domin kai amfani da shi mun gane wannan to wannan hadisin abin yake nufi to mafhumin mukhalafarsa shi ne malamai suka ce banda abin da aka sanya shi na irin waɗannan abubuwa abin da aka sanya shi a matsayin saye da sayarwa za a riƙa yi da motarka ta hawa babu zakka a kanta amma in kana sai da motoci ka saro mota ka sayar ga su nan ka buɗe fleet ko abin nan da ake cewa wurin sai da motoci ne shago babba an tara motocin aikin aikinka shine ka saro mota ka sayar to wannan shine ake ce ma urudu tijara kayan da aka saye shi domin sayarwa to haka akwai zakka a ayanin dabbobi ko da awaki da tumaki da shanu da raƙuma akwai zakka wannan wanda ka mallaka kuma suna kiwo a jeji to sai a je a tara garken su in sun kai misabi? za mu zo kansa shi ba mu zo kansa ba dama abun awa uku ne mun yi na kayan amfanin gona mun yi na kuɗi yanzu kuma a cikin na kuɗin wani branch ɗinsa shine urudu tijara kayan sayarwa to idan dabbobin mallakar ka ne sun kai misabi to wannan akwai zakka a ainihin dabbobin wannan bahimatul an'ami guda huɗu, a su ne ake fidda zakka sauran dabbobi babu zakka a cikinsu kaga an faɗi doki in na hawa ne an fahimta amma idan na sayarwa ne fa in kana sai da dawaki ko haka nan in kana sai da jaki jakin da ya halatta a saya don amfani da hawa da gona da sauransu shi ma in na sayarwa ne an saro za a sayar an gane to idan kuɗinsu ya shekara ya kai nisabi kuma to akwai zakka a kuɗin ba a jakunan ba akwai zakka a kuɗin ba a dawakin ba akwai zakka a kuɗin ba a motocin ba akwai zakka a gidaje in kana sayarwa banda gidanka na zama ka sai gidaje kuma kana sayarwa da filaye kana saye kana sayarwa tunda na sayarwa ne tunda u'idda linnama'i ka tattalin su ne domin haɓaka kana kana samun ƙari za ka sayar ka samu riba za ka sayar ka samu riba to akwai zakka amma ba a ayan din ba sai a mai ƙima kun gane wani wani shine asalin principle abin nan ginshikin abin da aka gina wannan a hukunci a kansa ana ganewa abin da ka saya don amfaninka babu zakka amma in ka saya domin ka sayar kai kasuwanci to idan ya kai misali kuma ya shekara kana cikin haka ɗin to za a kimanta shi sai a fidda zakka a kuɗin valu ɗin ba a kayan ba kana da shago na kayan abinci ne kaga yanzu idan noma kai da shinkafa ko da gero da dawa kai noma to nan akwai zakka in ya kai nisabi ta amfanin gona to amma in kana da shago kana sai da kayan abinci kana sai da shinkafa da gero da dawa ga sto ɗinka nan babba ana sayarwa a shigo a saya da masu wholesale da masu retail ma'ana da masu tsari da masu saya a gida a ci yau kwano ɗaya kwano biyu buhu ɗaya buhu biyu duk kana sayarwa to akwai zakka A kan kuɗin ƙimar waɗannan kayayyakin in sun kai misali an gane wannan yawwa wancan ta gona daban wannan kuma ta kasuwa daban sai a shigo shagon sai a lissafa abin da ke ciki akwai shinkafa buhu ɗari uku akwai gero buhu kaza akwai kaza akwai kaza akwai samobita akwai kaza akwai bombita akwai madara duk sai a lissafa su in watan zakkar ka yayi sai a lissafa ƙimarsu, su ɗinsu na wannan na kasuwa sai a tattara sai a lissafa ya kai nisabi ya shekara to shikenan sai a fidda zakka ta kuɗi irin wadda aka yi ta zinare da azurfa da muka gama tattaunawa an gane ba ta waɗannan kayan ba ina jin da kun gane zancen to wannan shine asalin abin da za mu yi magana a kansa insha Allah ta'ala malam ibnu abi zaidin alkairawani a cikin littafin risala yau darasinmu na 180 kamar da na ce yana cewa wala zaka fil qurudi hatta kuna littijarati babu zaka a qurudi tijara har sai idan an yi tattalin su ne domin kasuwanci ba domin amfani ba an gane in an ce urud asalin shi shine abin da yake tarkacen duniya abin da zai zo ya gushe an gane abin da zai zo ya gushe harkar duniya ne abin da ake mallakarsa gida mota ko kayan sawa da sauransu to duka waɗannan babu zakka a ainihin su kansu sai idan ana kasuwanci da su wannan dai na gama bayanin su duk an fahimta insha to sai ya ce fa'iza bi'taha ba'da haulin fa aksara nan wurin ya shiga wani zance masu sharhin wannan littafi sun yi bayani. cewa kafin wannan magana akwai wata shimfiɗa suna cewa su kayan nan da ake yin zakkar urudi a cikinsu urudi tijara sun kasu kashe akwai wanda ya ajiye kayansa a sto yana jiran kasuwa farashi ko ya tashi ko makamancin wannan sannan ya fito da shi don ya samu riba da yawa, kamar mai ihtikari yawwa ma'ana wanda ya je holding kayansa ya je ajiye su akwai kuma wanda yake idara shi ne wanda ka je a littafin kiwa na cewa illa an ya kuna mudir sai idan ɗan kasuwar ya zama ya sai da abin da ke hannunsa kuɗi ya shigo sai kuma ya sa kuɗin sai ya sai wani abu daban an gane ko ya sai wani abun irin wancan kuɗi dai baya zama a hannunsa daga kuɗi ya zo zai sai wani abu yana sayarwa kuma ya samu kuɗi sai ya sake sayan wani abu wannan shine muje to wannan kashi biyu kun gane yanzu akwai ihtikar akwai kuma idara to dukkaninsu malaman sun sa sharuɗa guda huɗu kafin ya cancanta a fidda zakka kamar yadda masu sharhi risala suka ambata inda yake a mazhabar malikiya Allah sa kuna fahimta zan ambata mana waɗannan sharuɗa ɗin shi a cikin ainihin matanin risala bai ambace su ba sharaɗi ko mai ihtikar ko kuma mai idara in dai kun gane yaren yanzu da ne amfani kun iya tunawa me mai hitika wanda ya ajiye kaya a store yana jiran kasuwa farashi ya tashi ya sayar nan na san wani zai tabbata to dama wala ya halatta hakan ne ko na san za ku me hukuncin a sai wake a boye me duk wannan tambayoyi da ma dai an saba da su saboda wani abu ne da mu kamar a nan area ana yawan yin sa um, to dan maganin tambayar ita wannan mas'ala abinda malamai suka ambata shi ne tunda akwai hadisi la yahtakiru illa khati'u ba mai hodin kaya sai khati'u khati'u ana nufin mujnibu asin ba mukhti'un ake nufi yawwa in an ce mukhti'un mai kuskure khati'un kuma mai zunubi an gane to ƙarƙashin wannan malamai suka ce duk abin da al'umma take buƙatarsa mutum ya zo ya saye shi a kasuwa ya kwashe a lokacin buƙata ya je ya ɓoye saboda farashi ya hau a kasuwa sannan ya fito da shi to wannan shine wanda ake haramtawa an gane amma idan mutum a lokacin kaka'ar abu a ko'ina ga shi nan akwai shi ƙarshen damuna ana ta kawo kayan abinci gero ya wadata a gidajen wanda suka yi noma in ka je kasuwa kuma ga shi nan in abundance to mutum ya je kasuwanni ya sari geron ko ya sari waken ko ya sari shinkafa ya kai wani store ya ajiye yadda nan gaba yana fito da shi a hankali yana sayarwa wannan ba laifi a kansa ko kuɗi ne yake hannunsa yana tsoron ya kashe an gane ko bikin ‘ya'ya ko makamancin wannan yana shirin taso masa sai ce maimakon musamman mutanen mu da ba kowa ke son ya kai banki ba sai ya ya sai waken ko ya sai wannan sai ya aje a sto wannan ba laifi bane in ba lokacin tsananin buƙatarsa ba amma a lokacin da misali irin tsakiyar damuna ana fara yunwa kayan abincin mutane ya ƙare an gane sai mutum ya zo kuma na kasuwar sai ya sai shi sai je koye saboda farashin ya sake hawa a kasuwa wannan shine wanda ake nufi ya haramta to kuma malamai suka ce ba iya kayan abinci ba shi ihtikari ko da kayan gwanjo ne a lokacin sanyi mun san kayan gwanjo lokacin sanyi ana zuwa jos ayo sari ko saro irin waɗannan kayayyaki a zo da su to in lokacin buƙatar mutane ne lokacin sanyi ana sassayin rigar sanyi da yara da samari da mata da sauransu sai kawai mutum ya zo kasuwar sai sai duk kayan sai je ɓoye yana jiran ko saboda farashin ya ƙara hawa sai ya zo ya fito da shi to wannan shi ma menene shi ma haramun ne da haka abin bai tsaya kan kayan abinci ba duk abin da za a kuntata wa mutane an gane to ya shiga cikin irin wani amma in lokacin wadatarsa ne mutum ya saya saboda kada ya kashe kuɗi to ba shi ake nufi an gane wannan to mu kyale shi to kun ga wanne ne malam yake nufi a nan wanda ya halatta an gane in mutum yana irin wannan yana da store da ya aje kaya shi ba so ba sayarwa yake lokaci guda dan ya samu ƙaramar riba kuma sai ya sayi wani kayan a'a kayan nasa yana so yana ajiye wannan shine mene bangaren intikari na biyu mai idara wanda yake ci kuma illa an ya kuna mudiran wanda daga kuɗi ya zo hannunsa zai sai wani abu to wannan dukkaninsu akwai sharuɗa guda hudu kafin cancantar zakka a irin wannan kayan na sayarwa an gane har zuwa nan sharaɗin farko suka ce an ya kuna al'abdu mulika bi mu'awadatin maliyatin la irfin ya zama wannan dukiyar da ake zancen zakatta an mallake ta ne ta hanyar saye da kuɗi shine bi mu'awabatin maliyyati an mallake ta ne ta hanyar mene saye da kuɗi mutum kuɗi ya sa ya juya kuɗin ya koma kaya banda wanda aka mallaka ta ɓangaren gado an fahimta idan na ɓangaren gado ne misali mutum ya samu ya mallaki gidaje da babansa ya bar masa to wannan baya cikin koda ya juya shi yana jiran zai sayar to wannan ba shi ake zancen zakka a kansa ba gidajen da yake dama sauro su kai domin ka sayar kuɗi ne kake da shi sai ka sai gidaje ka sai filaye an gane to wannan shi ne wanda ake zancen zakkar a kansu ana fahimtar wannan insha a ko kuma wanda aka mallaka bi mu'awadatin ghairil maliya shi ma wannan babu zakka suka ce kamar mace ko namiji kai ya samu kuɗi sakamakon hulɗi daga matarsa ko ya ba kuɗi ba kai shi wannan dukiya ta tijara arzumin urudi tijara misali za a yi hulɗi miji zai rabu da matarsa sai aka ce hulɗi za a yi ai kun san hulɗi ana kiran kusa kul'i da fansa mace ta fanshi kanta ma'ana ta ba da dukiya aure ya ƙare galibi mu mukan ce nan ta mayar masa sadakinsa ba lallai sadakinsa ake nufi ba yawwa su ittifaki akan wani abu da za ta bashi aure ya wannan firaki ne ko ƙare aure ne ba ta hanyar saki ba ana ganewa to idan aka yi wannan sai tana da gida sai ta ɗauki gidan sai ta bashi aure ya rabu to wannan ai kun ga ya mallake shi ne ba ta gado ba ba ta saye ba ta hanyar me ta hanyar kuli to shi ma wannan baya cikin wanda za a ce za a fidda zakka a kansa kun gane ma'ana dai sharaɗin farko ya zama dukiya ta kuɗi ka ka canza ta ta koma kaya ka saro kaya to wannan shi ne wanda ake fidda zakka a kansa na biyu an ya kuna shira'ihi at-tijara ya zama dama kayan niyyar kasuwanci ne tun farkon lokacin da ka saya ka siyo ne domin kai kasuwanci to wannan shi ne urudu tijara na uku an ya kuna asluhu ainan ya zama asalinsa daga kuɗi ne ba gida ka sai gida ba fili ka sai fili kamar a yi kakara ko a yi musaye ka ba wani ka ya baka nasa ka ba shi naka kaga wannan mu'awaza ce amma ba mu'awaza ce aini da kuma arzi ba ma'ana ba kuɗi aka bayar aka karɓi shi wannan dukiyar ba ita wannan dukiya ba sai ya zama kuɗi in kuɗi ne aka sayi wannan kaya da shi ma'ana dai sarowa aka yi za a sayar to wannan ne wanda ake fidda zakar a cikinsa hmm. eh wannan wannan kuɗi kaga akwai zancen kuɗi a ciki yawwa to shi wannan zai shiga maganar kuɗi ne yawwa na biyar ai na hudu an bi a zalika al'abd ya zama cewa ya sai da kayan da kuɗi ma'ana in ya tashi sayarwa shi ma ba da kaya zai sayar ba da kuɗi zai sayar wannan dai a cikin detail ko tafasil na wannan sharaɗin akwai tattaunawa inda idan mutum akwai kasuwanci yake yi dama yana saye yana sayarwa wata rana akwai abin da zai saye shi da wani kayan an gani? a cikin a kayan da yake sayarwa to waɗannan shi na yi ɗauko wannan shimfiɗa ne domin mu gane abin malam mai risala yake faɗi an gane domin in kana karanta abin da ya faɗa bayan ya ce wala zakata fil urudi hatta takuna littijarati har zuwa nan zaka fahimce shi amma inda ya ce fa'iza bi'ita ha ba'da haulin fa aksara min yawmi akhadta samanaha aw zakkaitahu Fafita fi thamaniha az-zakatu li hawlin wahidi to zaka ga baka fahimci me yake nufi ba to zancen da yake yi na wannan kayan ne wanda yake na ihtikari da su ya fara zance yanzu kun gane akwai mai ihtikari da kuma mai ya sunan sunan da na faɗa idara santo yawwa to yanzu ba mai idara za mu zance ba wanda kuɗi baya zama hannunsa ya saya ya sayar ya saya ya sayar kuɗi baya zama hannunsa ba shi muke zance ba muna zancen wanda ya ajiye kaya an gane wanda yake zai yana jiran kasuwa don ya zo ya sayar. to shi ne ake zance yanzu idan ya sa kuɗi ya sayo kaya ya ajiye a sto ɗinsa an fahimta sai kuma kayan suka shekara tunda a ajiye suke to in ya tashi ko da bayan shekara biyu in ya tashi zai zakka zakkar ta shekara nawa zai fitar shi malam mai risala sai ya tafi can cikin zurfin fiƙo sai ya fara ɗauko wannan zancen bayan ya faɗi waccan muƙaddima ya faɗi cewa babu zakka a urub sai idan na kasuwanci to kuma wannan abun ya kasu kashi biyu akwai ihtikar akwai idara to sai fara zancen nan shi ihtikar wanda kayansa yake ajiye to shi za mu ji yanzu mu karanta wannan gurin ko da lokaci ya ƙure sai mu tsaya darasin mu na gaba sai mu karasa sharhin nasa insha Allah amma dai yanzu kun ji waɗannan sharuɗa an fahimci zancen to mu je mu ɗauko zancen sai ce fa'iza ha, idan ka sai da kayan mutum misali yana da shinkafa ya aje a sto ta sayarwa ce kuɗi ya sa ya siyo ya saro shinkafa a kawo masa dilarta da yawa aka zo kuma aka aje a sto sai ta wata uku wata nawa ba a sayar ba an gane ko kuma ana sai da kaɗan da kuma wasu suna nan ba a sayar ba to shine sai ce fa'iza bi'taha da haulin idan mutum ya sayar da wannan kayan bayan shekara kaga ya mallake su kuɗi ya sa ya saya kuma sun shekara ka gani ku kula da wannan ba'da haulin yawwa da haulin bayan shekara menene da haulin fa aksara ko fiye da shekara ɗaya ko fiye da shekara min yaumi akhafta samana daga ranar da mutum ya karɓi kuɗin na sayarwar da ya sayar au zakkaita ko kuma bayan shekara daga zakkarsa da ta wuce a baya kun gane nan gancan idan mutum ya sai da kayan daga ran da ya karɓi wannan kuɗi, kuma ya shekara ana fahimta ko kuma kayan suna nan a daga ran da ya saya suna nan a sto to suka shekara tare da shi akwai me akwai zakka to in ya tashi bayan shekara guda ɗin zakkar shekara nawa zai fitar wannan shine ra'ayin mazhabar malikiya cewa shekara ɗaya zai fitar a mazhabar abu hanifa da shafi'i musamman muhammad ibn hassan daga cikin malaman hanafiya sun ce duk shekarun da kayan nan suke ajiye an fahimta sai an fidda zakar kowace shekara in shekara uku yayi zakar shekara uku ne amma a madabar malikiya suka ce a ta shekara ɗaya kawai za a fita ana fahimta to duk zancen da malam yake yi kenan a wannan wuri wanda masu sharhi suke cewa ya kamata a ce an yi wata shimfiɗa da bayani mai tsawo irin wannan wanda muka yi kafin a zo kan wannan zancen Allah sa ana fahimtar da sai ce min yaumi samana ha daga ran da mutum ya karbi kuɗin au zakkaitahu ko kuma ran da kai zakka yace fa fi ha az-zakatu to ran da ka sayar kana za ka fidda zakka na wannan kuɗi li haulin wahidin a lissafin shekara guda ma'ana shekara guda za a fitar da zakkar shekara ɗaya za a fitar ba zakkar shekaru da yawa sai ce a ƙamat qabla al-bai'i hawlan aw akthara ko da shekara ɗaya kawai suka yi ko kuma sama da shekara suka yi amma in an tashi zakar shekara nawa za a ɗaya kawai shine zancensa ana fahimta illa an ta kuna mudira sai fa idan to yanzu shine yazo kan maganar mudiri kun gane wannan yanzu yawwa menene mudiran wanda kuɗi baya tsayawa tare da shi yana sayarwa yana sayowa ya sayo wannan ya sayo wannan kullum ba kuɗi shine la yastaqirru bi yadika ainu kuɗi baya tsayawa ya dade tare wala arzun ko kuma kaya yaushe aka zo kaya baya zama saboda ka sayar yaushe aka zo kuɗi baya zama saboda ka sayo kaya an fahimci wannan yauwa to in wannan ne fa innaka tuqawwimu urubaka to wannan sai ai valuing sai a lissafa kimar kayan da kake da su kulla amin duk shekara wato zakki zalika sai ka da zakar wannan ma'ama biye duka min al'aini tare da abin da ke hannunka na tsabar kuɗi wannan ina jin shi muka fi sani ko yawwa galibin wanda ake zance wannan 'yan kasuwa ne waɗanda suke masu idara galibi su muka fi sani mai shago ne mai sai da motoci ya sayar kuɗi ya shigo ya sake sa kuɗin a wani abu ya sayo wasu kayan to irin wannan ya zakarsa za ta zama sai ya fixing ya ajiye wani wata a shekara an gani duk da watan ya zagayo da dama kuɗin nasa an san sun kai misali sai a zo shagon sai a yi ta lissafawa wannan farashinsa kaza ne wannan farashinsa kaza ne duk sai yana da gwangwani kaza na kaza yana da buhu kaza na kaza duk sai a yi kima sun kai miliyan ɗari misali kayan sannan a banki ko a gida ko a inda da yake ajiyewa yana da kuma tsabar kashi kamar da masu accounting suke faɗi ko akwai kashi at bank da kuma kashi in hand to sai a tattaro su sai a haɗa in misali akwai kayan miliyan ɗari sannan kuma akwai miliyan biyu a gida ko a banki to dukkansu sai a haɗa sai a ce ɗari da biyu mun fahimta wannan kawai misali nake baya to shine a wannan sai a raba gida arba'in sai a bada kuɗi ba kayan ba ita ce zakkar ana fahimta yanzu to haka ake yin wannan wannan in wannan idara in kuwa wancan mai ajiyewa ne to daga lokacin da ya sayar shine mai itikari to sai ya lissafa shekara ɗaya ne ko shekara biyu to na shekara ɗaya zai fita wannan shine abin da malam mai risala yake faɗi a wannan mahalli an gane wannan to mu bar shi haka darasinmu na gaba sai mu ƙara maimaita wannan mutuna sannan kuma mu ɗora wanda zai biyo bayansa kafin ya shiga zancen a bashi alaƙarsa da zakka da sauransu ina fata dan Allah an gane zancen nan muka yau to Allah ya samu dace hmm. eh tunda idan ko da bai halattan ba mutum ya yi itikarin ai kun ga akwai zakka a dukiyarsa ba a cewa tunda aikin haram yake ba zakka yau ai shi bijin janta ma dora ko ba haka ya yi kyau da kai wannan tambayar haka nan wanda mai idarar wanda yake wayo sai ya siyo kaya nan da nan an zo ina zakkar kuɗi sai sai shi ba shi da kuɗi me ya faru ya sai kaya to in dama ya sai kayan ne domin kar ya fidda zakka an fahimci haka to an wajabta masa zakkar an gane in gudun zakkan ne sa wannan za mu zo kansa in gudun zakka ne ta sa ya rabu da kuɗin sai ya sayo filaye ko wani abu haka za ka ji suna irin wannan dabara in kuɗi ya zo musu mai yawa sai kayan na sai filaye kuma filayen dan me ya saya in ya saya ne dama dan ya sayar to kun ga sun koma urudu tijara yawwa wani ya ce ai ya saya ne dan ko zai gina ko makamancin wannan dan dai da kuɗi daga hannunsa kada ya da zakka to duk wanda ya guji zakka in an gano ana ɗora masa wajibi ne ya da zakka ana ganewa insha Allah to Allah ya amfane mu da abin da muka ji mu tsaya ina ne muka sa alama ma'ama biye dukkan minal aini to yawwa to nan ne za mu tsaya za mu tashi inda ya ce wa haulu ribhil mali haulu aslihi wannan wani zancen ne da Yawwa yadda ake considering ake lissafa shekara Yawwa ta asalin uwar kuɗi da ta riba shin riba da ta zo daga baya ita ma sai ta shekara shine zancen da za mu tashi sai malamin ce a'a riba ko da bata shekara ba ana ne kallon shekarar ta uwar kuɗin an gane yawa ta asalin capital shekarar ta nawa a hannunka in ta shekara to duk abin da ya shigo tsakani ko da bai kai shekara ba ya karu a kai to wancan lissafin farkon shi za a ɗauka masa ma'ana shi ne yake nufi da ribu abin nan haulu ribu ilmali, haulu asli to wannan shi za mu zo darasin mu na gaba insha Allah yanzu dai mun gane maganar mai itikar da mai idara da kuma yadda kowanne zai fidda zakkarsa yadda malam ya ambata a littafinsa na'am malam hmm. eh. kuɗi ya sa ya sayo ba gado ba ba wata hanyar mallaka daban ba mm. mm. Na'am. Mm. Kandara! Mm. Mm. Na'am. Ya yi kyau da kai tambayar, ya nuna akwai ɗan wani guri da baka gane shi ba. Ita <coughs> zakkar dabbobi ana yin ta ne a mallakar dabbobin ko kana kasuwanci da su ko baka kasuwanci da su in dai ka mallaki dabbar ko mace ce tana da shanu ana tafiya kiwo da su can wani guri amma sun kai nisabi ba sayarwa take ba tana zaune a gida to akwai zakka a kai amma nan zancen da muke yi sai idan mutum yana sai da shanu ya sayar ya samu kuɗi kuma ya saro shanu ya sake sayarwa to wannan ɗan kasuwa ne zakkarsa ta urudu tijara ce ba ta shanun ba ce domin ita zakkar shanu shanun ake fitarwa zakkar awaki awakin ake fitarwa a bayar amma ita ta urudu tijara kuɗi ake fitarwa in kana sai da shanu ba sunanka wanda ya mallaki shanu na kiwo ba ai sai sa kun ga hatta in shanun ne banda wanda ake ciyarwa a gida sai masu zuwa kiwo sa'ima su ne waɗanda ake fidda zakkarsu an fahimta amma wanda kuma na sayarwa ne to ko menene kake sayarwa inda ya halatta a sai da shi to zakkarka ta kuɗi ce ta ƙimar wannan kayan a lokacin da ka saya ka sayar ka saya ka sayar sai a zo watan zakkarka yayi sai a duba da me da me kake da shi a hannunka akwai shanu kaza sun tafi an tafi a sayar da su suna hanyar Lagos kana da trailer guda goma ta tafi za a sayar maka kaga wannan da kasuwanci kake in ma da wani abu da ka sayar aka baka ba zakkar shanu za ka fitar ba a kuɗi ne za a lissa wannan trailer goma sun kai miliyan kaza kana kuma da buhu na shinkafa da ke sama abu kaza kana da gero a wuri kaza kana da gidan mai kana da kaza kana da kaza lita nawa kake da ita a ramin ramin da kake tankin ka da sauransu duk sai an kimanta wannan sai a lissafa kana da lita kaza da lita kaza farashin su kaza ne don haka sai a tattaro kuɗinka duka sai a ji gidan man kaza kaza kamfani kaza kaza gidan kaji kaga babu zakka a kaji amma in kana poultry kana kasuwanci kana ci da kajin kana kana sayarwa ana sai da kwai to duka wannan za a kimanta kudinsu a ƙarshen shekara za ka fidda zakka a kan kuɗi ba a kan kaji ba kafin fahimci abin yanzu insha to mu tsaya Allah ya samu dace barakallahu fikum Allah ya amfani mu da abin da muka ji wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu